Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawa Sharif tare nake da Sarfila Hashin gumin da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a 19 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfila da kanin labarai. jiya alhamis firaministan isra'ila ya faɗi cewa ya shaida amurka cewa yana adawa da goyon bayan da washington ta daɗe tana yi na kafa ƙasar falastino babban jami'in diflomasiyyar rasha ya yi watsi da shawarar da amurka na koma teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya haka kuma za a ji cewa sakataren harkokin wajen amurka zai kai ziyara zuwa kasashen afirka hudu ciki har da najeriya a mako mai zuwa kanan labaran kenan a ci gaba da shirye-shiryen da sashen hausa na murya amurka ke yi a bikin su shekaru ɗaya har arba'in da biyar yana jan zaren shi a fannin yada labarai da shirye-shirye a duniya abokan hulɗa da ɗimbin masu sauraro da ke iko da ma sauran sassan najeriya da duniya baki ɗaya na ci gaba da murna ga sashen na hausa na murya amurka a shirin da yake yi ina jin daɗin shirye-shiryen su kwarai da gaske na biyowa haka yana masu fatan alheri sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoto akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowace safiyar juma'a yau ma muna tafe da shirin manuniya wanda isa lawal ikra zai gabatar amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya Alhamis cewa ya shaida Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta daɗe tana yi na kafa ƙasar Falasɗina a matsayin wani ɓangare na samar da sulhu bayan yakin da isra'ila ke yi da mayakan hamas jami'an gwamnatin isra'ila masu ra'ayin mazan jiya sun sha nuna adawa da kafa ƙasar falastini mai cin gashin kanta a kusa da isra'ila sai dai sanarwa ta netanyahu ya yi a wani taron manema labarai da aka yada ta gidan talabijin na ƙasar, na tarbatowa wa duniya baraka tsakaninsu da amurka babbar mai goyon bayan isra'ila a yakin Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa na Fadar White House John Kirby ya yi watsi da kalaman shugaban na Isra'ila. Ya ce wannan ba sabon tsokaci ba ne Firaminista Netanyahu. A bayyane yake ba haka Amurka ke ganin lamarin ba in ji Kirby. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha ya yi watsi da shawarar Amurka na komawa teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya. da yake magana a taron manema labarai na shekara-shekara a ranar alhamis ministan harkokin wajen kasar sergei Larov, ya ce ba zai yiwu ba yayin da washington ke ba da tallafin soji ga ukraine ya zargi kasashen yamma da rura wutar rikicin a duniya ta hanyar karfafawa kasar ukraine gwiwar wajen kai hare-hare kan yankunan rasha ya kuma yi gargadin cewa moscow za ta cimma burinta a rikicin ba tare da la'akari da goyon bayan da kasashen yamma ke baiwa ukraine ba da yake tsokaci kan shawarar da amurka ta gabatar na dawo da tuntuɓar juna a fannin sarrafa makaman nukiliya larab ya ce moscow ta yi watsi da tayin ya ce don guna da irin wannan tattaunawa da farko washington na buƙatar sake duba manufofinta game da rasha mayakan hutu da ke samun goyon bayan iran ta harba makamai masu linzami guda biyu na kakabo jiragen ruwa akan wani jirgin ruwa mallaka amurka a mashigin tekun adin cikin wata sanarwa da rundunar sojin amurka ta fitar a yammacin jiya alhamis sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin sun gama kame masu linzami sun sauka a cikin ruwa kusa da jirgin babu wani rahoto da aka samu na rauni ko lalacewar jirgin in ji babban kwamandan amurka 'yan tawayen hutun na yaman sun ce su wato su ne suka kai harin suna masu ikirarin kai harin kai tsaye in ji sanarwar da aka fitar a shafukan sada zumunta na kungiyar a ranar alhamis da ta gabata ne sojojin amurka suka kai hare-hare akan wasu yankuna da ke samun goyon bayan iran da ke karkashin ikon hutu a kasar yaman yayin da ake kara nuna fargabar rikicin isra'ila da hamas na iya da a yankin gabas ta tsakiya an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu nufi birnin ikon najeriya inda wakilinmu da ke can baban gida jibrin ya rawaito mana yadda dimbin abokan hulɗa da sauraron sashen hausa na murya amurka da ke birnin na iko suka bi sahun sauran al'umma daga sassan duniya daban-daban wajen taya murna da yin son barka a shirye-shiryen da sashen hausan ke yi na bikin cika shekaru 45 cir yana gabatar da shirye-shirye a duk sassan duniya gaba ɗaya kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton nasa. a inda sashen hausa na murya amurka ke shirye-shiryen gudanar da bikin cika shekaru 45 da kafuwa shugabannin al'umma arewacin najeriya mazauna yankin kudancin kasar da ci gaba da tofa albarkacin bakin da fatan alheri da kuma ta yi sashen hausa na muryar amurka cika wa'annan shekaru har 45 alhaji salisu garba bashan kai shine mataimakin majalisar sarakunan fulani da ke yankin kudancin najeriya kuma sarkin shaga mu ya bayyana fatan alherinsa ga sashen Hausa na muryar Amurka a wannan biki. Muna da ina sauraron BOA shirye-shiryen da ke zuwa ga tujejin 1988 har zuwa wannan lokacin ke sauraron BOA kuma shirin da nake ji kuma nake kowa lokaci yana ji su ko da sun wuce yana kama wato shine shirin su cike da gaskiya tsaka mai wuya a bar ya huce a bar ya huce ko ya huce saboda yana kama yana ji musamman saboda akwai abun ba da dariyar da ake a wurin don haka sai yana kama na ji me ya faru don lokaci aka yi an kama filani ya tafi a gurin da sauran don haka yana kama na ji wani waye ne yanki filani ko <laughs> me aka faɗa masu to don haka na daɗe ina jin shirye-shiryen nan kuma ina jin daɗin shirye-shiryen su kwarai da gaske na BOA don haka ina masu fatan alheri da wannan shekara arba'in da biyar da suka suke watsa shirye-shiryen a faɗin duniya kuma Allah taimaka kuma Allah ƙara ɗaukaka suna na kamar na faɗi baya Allah ya sa su gara bacin kasarakin filani shagamu kuma na shirya baciya mana ƙungiyar sarakunan filani na ƙasa. Shi ma a bangaren sa Alhaji Ali Aware Inuwa Garin Malam wani sanannen canji ne mazaunin birnin lagos ya bayyana jin daɗinsa da wannan biki da ake gudanarwa na farko ina ce gidan rediyon voice of america wato sashen hausa na america muna cika shekara 45 da kafuwa na murna allah ya ja kwana allah ya jagora a gaskiya na jima ina sauraron wannan gidan rediyo ina jin akalla na shekara talatin zuwa da biyar ina sauraron su tun zamanin su marigayi al alhaji sallau jibiya da alhaji ali abbas sai kan na kasa kasa na na baya bayan nan alhaji shehu kura alhaji alin sakkwato da halima jimuro da ya sauransu duk na sauraron su kuma na jin daɗin sauraron su har da marigayi alhaji kabiru fage shi ma Allah ji kansu Allah ya gafarta masa mu ma Allah ya mana kyakkyawan zuwa Steven Lucas ma na san duk lokacin yana shugaban wannan sashen hausa har zuwa ga wanda ya karbe shi wannan tsohon ministan wasanni na najeriya duk lokacin da suna sauraron su. To da yake yan magana na cewa bikin farar kaza belbela ba sai an gayyace ta ba shi ma wani dan jarida mazaunan birnin na Legas, Malam Kabir Yusuf ya bayyana fatan alheri. Ikon Allah kwanci tashi yau har sashen Hausa na murya Amurka ya cika shekaru 45 to ina taya su murna na kuma taya su farin ciki to a gaskiya ni na fara sauraron sashen hausa na murya amurka tun ina secondary wajen 1988 kenan a wancan lokaci dai na tuna mukan na ci rubuta musu wasiƙu zuwa sashen hausa na murya amurka mu roƙe su ba mu mujalla hotuna har da irin bajanin da ake makala shi a aljihu wanda kuma muna da kwantak da murya amurka a wancan lokacin amma sauraron dai jifa jifa ne ba wani abu muke fahimta sosai ba mu da a wancan lokacin burinmu mu ga mu rubuta musu musu wasiƙa kuma sun damu da amsa dan daga cikin shirye-shiryen da nake fi saurara a hali yanzu ko da wasu shirye-shiryen sun dakatar da su amma wasu waɗanda nake jin daɗin su a halin yanzu shine duniyar amurka shirin manuniya shirin lafiya uwar jiki domin iyali da kuma shirin kasu a kai miki dole shirye-shiryen da suna da dama musamman shirin na kabiru fage na ilimi garkuwar dan adam wanda yanzu kuma babangida gida jibrin yake ci gaba da jagorantar shirin a gaskiya dai ina jin daɗin saurara sashen hausa na murar amurka da kuma ina ta su cika shekaru 45 da fara yada shirye-shiryen su sashen hausa na murar amurka dai an kafa ta ne a shekaru 45 da suka gabata lokacin da ta fara watsa shirye shiryen ta ranar 21 ga watan janairu a shekarar 1979 domin gabatar da shirye-shirye da kuma ba da labarai na gaskiya daga sassa daban-daban na duniya tare kuma da kare muradun gwamnatin kasar amurka babangaji firin murai amurka daga lagos an gaida baban gida jibirin masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar facebook twitter da instagram yanzu ga sarfili ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya takaddama tsakanin pakistan da iran ta kai makura biyu bayan hare-haren wucin gona da iri da aka kai kan iyakar kasashen lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula tare da wato kara fargabar barkewar rikici lamarin da ya jawo hankalin amurka da china inda dukkan suka yi kira da kada a rura wutar rikicin a ranar alhamis da ta gabata ne an kai hare-haren da jiragen saman pakistan a lardunan sistan da balochistan na Iran inda suka kashe mutane da dama da suka hada da yara hudu da mata uku in ji jami'an Iran. Pakistan ta ba da hujja harin da aka yi ta sama da cewa an kai harin kan maboya da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ke amfani da ita a Iran da a wadda Tehran ta yi watsi da ita. Hare-haren sun faru ne kwanaki biyu bayan da Iran ta kai harin bamai akan iyakar Pakistan inda ta kashe yara biyu a wani harin da ta ce an kai wa ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken zai kai ziyara zuwa kasashen Cape Verde da Ivory Coast da nigeria da kuma Angola a mako mai zuwa in ji ma'aikatar harkokin wajen amurka ziyararsa ta hudu a nahiyar afirka tafiyar dai ta zo ne bayan ziyarar aiki da majalisar ministoci goma sha bakwai suka kai a bara a matsayin bibiyar taron shugabannin amurka da afirka na shekarar da ashirin biyu a birnin washington shi ma shugaban kasar joe biden ya bayyana muradinsa na zuwa nahiyar afirka a wannan shekara amma ba a bayyana takamaiman shirin ba mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce ziyarar ta blinken ta kwanaki shida za ta bayyana yadda amurka ta ƙara inganta haɗin gwiwar amurka da afirka tun bayan taron da suka haɗa da yanayi da abinci da kuma kiwon lafiya daga ƙarshe masu bincike a jami'ar pennsylvania sun yi ma wani mutum mai matsananciyar larura da shan hantar alade ta waje wato ba a sanya ta a cikin jikin mutum ba kuma sun kalli yadda hantar ta yi nasarar tace jinin mutumin Gwajin mataki ne don wata rana a gwada fasahar a cikin marasa lafiya da ke fama da gazawar hanta. Har ila yau wani nau'i ne da shan wasu sassan jikin dabba zuwa mutum. An yi amfani da hantar ta alade a wajen jikin mutumin da aka bayar a matsayin tallafi, amma ba a cikinsa ba. Wannan wani bangare na ƙoƙarin inganta lafiyar hanta kamar yadda ake tace jinin masu gazawar koda. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla masu aro kana dai a shagala ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan muna intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. har yanzu dai muna najeriya wannan karan a abuja babban birnin kasar inda anan ma al'umma ce ke ta ci gaba da san barka da fatan alheri ga sashen hausa na murya amurka da ta yashi murna cika shekaru 45 da su mai yada shirye-shiryen shi kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da hawa umar ta aiko mana daga abuja Assalamu alaikum mai magana Habibu Isa wadda aka fi sani da Habibu Ejen marabayan lemu. Ina muku murnan bikin cikan shekara 45 da fara shirye-shirye a Voice of American. Allah ya sa yadda muke jin daɗin shirye-shirye da ya gabata na shekara 45. Allah sa sabbin wannan shirye-shirye da za ku yi su wayar mana da kai su ilmantar mu ji daɗin su fiye da wa'yancan shirye-shirye shirye-shiryen ku suka gabata ina muku murna da karuwar da muke yi Allah kuma ya dada ku kara dubban shekaru a doron ƙasa kamar yadda kuke tsaga gaskiya. Cikin shekarun nan sashen ya shahara wajen yada shirye-shirye da labaru masu ilmantarwa, faɗakarwa har ma da nishadantarwa, kama daga siyasa, lafiya, ilimi, shari'a, tattalin arziki da sauransu. 'yan siyasa da jami'an gwamnati da ma kungiyoyi suna ta faɗar ra'ayinsu. Sanata Adamu Alero ya ce VOA Hausa ta yi fice wajen wayar da kan jama'a kan sanin yancin su. Sashen Hausa na mini Amerika yana birge ni kwarai da suke wayar da mutane akan siyasa, akan sha'anin ilimi, akan kuma kawo abubuwa na ƙayatar da rayuwar al'umma. Wajen gefen siyasa an sa da mutumin kawai da mutumin birni ya fahimci abin da a siyasa kuma an faɗakar da kan mutane kwarai ga 'yancinsu kuma sun umfana kwarai ga wannan kuma ga kawo gwamnati ta gari ita ma gwamnatin kanta ana sa ta ta zama on track ta daidaita sahu kuma ta yi tsaye ta ga ta yi abin da daidai kuma duk abin da an na gyara sashen 'yan jaridu musamman voa suna tsaye su ga cewa a yi wannan gyara ina sauraron program da dama musamman idan an ci zalunci an awa wani zalunci za a ga yan sun sun yi bincike sun yi kwanaki suna bincike sun yi kusan wa watanni suna wannan binciken kuma su yi tsaye su ga cewa wanda aka zaluntar nan to an hidda mai hakin shi a kotu to wannan ba karamin aiki ne ba. Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka Zaidu Bala kofa sabuwa ya ce ya shafe fiye da shekaru ashirin yana hulɗa da sashen da ya zama masa tamkar makaranta yana mai addu'ar rahama ga waɗanda suka rasu. Kusan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka duk inda suke tsakaninmu da su mun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Don haka wannan ba karamin abin alfahari na gare mu ba waɗannan shekaru arba'in da biyar da kun yi kuna wayar da kan al'umma kun zama muna tankar makaranta ko kuma mu ce jami'a ba za mu taɓa mantawa da jajirtattun ma'aikatanku ba kamar irin su alhaji kabiru fage irin su lawal bukar maini daga jamhuriyar nijar irin marigayi umar sa'id tunun wada irin sani abdullahi tsafe irin su ladan ibrahim ayawa irin su sa'adatu muhammad fawo da irin su ibrahim abdulaziz irin su aminu bello sahabi har allah ya karɓi rayuwarsu to koyaushe za a yi wani buki na sashen hausa na murya amurka dole mu yi addu'a ga waɗannan bayan allah waɗanda sun ka sadaukar da rayuwarsu ganin sashen hausa na murya amurka ya tsayu da ƙawahun shi ya samu haganin da cewa babu yadda za a yi sashen hausa na murya amurka he irin wannan tunawa a ce ba mu tuna da waɗannan abubuwa ba da haka muka ƙara miƙa mu musamman ma ga shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha sokoto da kuma ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka baki ɗaya. hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya an gaida hawa umar masu sauraro yanzu kuma sai a gyatta zama a saurari shirinmu na gaba manuniya da ta fara kirga kudaden da ce an ware ma masu bukatar musamman har hannu na sa'aka nake ci daren take yage baki a sai kudin kwashe su za a yi dukkan ji gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da kudi to matsalar da ta shafi ordinary talakan da ya ba ta kuri'a ne ya zabe su amma matsalar da ta shafe su ba ka jan babu wasu 'yan Najeriya kenan ke nanata na kasan da suke gani akan idda gwamnatin Najeriya kan nuna karfi sai dai kuma shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sallami lallas 'ya'yan jam'iyyar APC yayi musamman dai masu daddagewa kan kan cewa lallai jam'iyyar pdp ta yi wa 'yan najeriya laifi yigunin da ake nawa kanin chief kwankwaso da kuma peter obi wallahi ba sani ba amma mulkin bari shiga takwas a kalla ga cewa ah, shi ne kin ya kawo nima a najeriya ya kawo zama lafiya a najeriya game da hukunce-hukuncen kotunan zaɓe a najeriya kuwa muhawara tsakanin masu ratsaki ce take ƙara zafi lallai abin da ya faru da 'yan majalisun jihar plateau sun yi asarar kujerunsu saboda ba halin su wuce zuwa kotun koli da aka zo mutane mataki na uku kotun koli mutane sun ga cewa lalle a yin gaskiya waɗannan fa wani tsagi muka tsatsago cikin miliyoyin da za ku cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan baje bayani harafi bayan harafi. Shiri na ɗari da hamsin da uku cikin jerin shashiren manuniyan da duk safiyar Juma'a ne ku masu ku kukan yi mai dafifi. Mai yiwa kuma dafifin amanar danne kujerun siyasar da masu bukata ta musamman ke sare a gwamnati a Najeriya ne yasa suka fara korafi. Shugaban kungiyar masu bukata ta musamman arewacin Najeriya Malam Yari Musulmi Suleiman Ibrahim ya ce suna cikin damuwar ganin yadda ake ta ruwan mukaman siyasa a Najeriya amma su an bar su babu ko da yayyafi. Dokar kasa ya ba mu daman cewa duk wasu naden da shugaban kasa zai yi ko kuma gwamnatocin mu na arewa ya ce ba mu kashi biyar cikin ɗari. To amma abin damuwar mu anan shine har yau shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu har yanzu ya gagara a um, samar da wannan doka na masu bukata na musamman don akalla ya kamata ce muna da ministoci guda biyu idan ka duba arewa wadda muka fi yawan masu bukata na musamman sama muka fi yawan ba da ƙuri'a amma har yau ba mu san menene makomar mu a siyasance ba ma an ce muku ofishi na musamman aina mai taimakawa na sani ai wannan takarda na wadda aka mishi office din mai ba taimaka shugaban kasa ai ni na rubuta takardar amma abinda dokar ta ce kashi biyar yanzu shugaban kasa ya naɗe naɗe guda nawa yanzu ka duba abinda sa muke yawan koka cewa dole sai an mana minista ka duba kwanan na shugaban kasa ya dakatar da minista na jin kai minista nan ta hada mu ranar shida ga watan sha biyu a abuja ta tabbatar da cewa akwai kuɗaɗe mahaukatan kuɗaɗe da ta an ware ma masu bukatar musamman har hannu na saka nake ce dadan take yage baki a sai kuɗin an haɗa su ne kwashe su za a yi saboda kashe sa inda muna da ministry din mu ma ka san mun san wanda za mu je mu tuhume shi muna son wannan kashi biyar doka da ku kuna so a ba ku kun shiga harkar siyasa kuma kuna da gugaggun da za su iya rike makam ai ina son tabbata muka a Najeriya ko shugaban kasa ka ba mu za mu rike shi ma dai malami a kwalejin ilimi ta tare Najan da ke Zaria Dr. Suleiman Lawal ma da cewa yake an gama raina wa talakan Najeriya wayo tun lokacin da aka ce an cire tallafi. Ka ce yau an cire tallafin man fetur, amma an zo ana baka mudun shinkafa ko kwano ɗaya biyu uku na shinkafa abinda ba zai ɗauke ka sati ba. Shi kuma wancan tallafi da ake magana duk shekara za a sa shi a annual budget. Ma'ana za ka ribance shi a tsawon wata goma sha biyu. So shi kuma wannan da za a baka bai wuce ka canye shi a kwana uku ba. So ka gaya min don mi hankali zai ɗauki wancan. Abinda muke so a biya mana tallafin man fetur a dawo da shi talaka ya samu sauki da sa'ida. Ana magana ba kuɗi kuɗi ina magana dawo da tallafi bai a ce ba mu da kuɗi duk lokacin da gwamnatin Najeriya take gaya ma talaka babu kuɗi tana yaudaran shi ne matsalar sayan jirgin ruwa na shakatawa na shugaban kasa Tinubu ba a san babu kuɗi ba saya ma yan majalisu motoci ba a san babu kuɗi ba saya ma matar shugaban kasa ehm, motoci na alfarma ba a san babu kuɗi ba kuma ba ma constitution ne it's unconstitutional matsalan ba yan majalisu kuɗi na hutun mace da sabuwar shekara gwamnati ba ta san babu kuɗi ba amma matsalan da za a samu talaka a man fetur a ya samu sauki ya sai litar da sauki ya je gona ya samu abinci kasa ta wadata nan babu kuɗi. So saboda haka dukkan ji gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da kuɗi to matsalar da ta shafi talaka ordinary talakan da ya ba ta ƙuri'a ne ya zaɓe su amma matsalar da ta shafe su ba ka jin babu. Game da caccakar da tsohon shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya BC a kande wa jam'iyyar PDP kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lamida ne ya ce ai duk dan Najeriya ya san jam'iyyar da ta koya wa talakan Najeriya kamun kifi. Eh, da ake nawa tsakanin Cifu Kwankwaso da kuma Peter Obi wallahi ba sani ba. A ah, babu laifi in sun yi babu laifi. Amma shi bisa kande da ke cewa ta PDP annoba ce shi ma masa afuwa. To dai shi tsohon na Kare manta sannan haka ina ji kasu manta cewa da 1999 da dubi da uku da dubi da bakwai da dubi da sha ɗaya ruwan pdp da kaɗai sun fi dukkan sauran jami'a kawai aka su saboda haka duk dabara mai dabara duk waye mai wayo ba ita apc da aka ba a lokacin nan ba ta haifuwa saboda haka sai da aka samu mutanen pdp da obasanjo suke son ribar jansa da ciku su sarake su tambuwal su adamu da sauran gwamnonin pdp suka mara apc baya aka haifi ainihin gwamnatin buhari abin da ke abin da bisa manta shine gwamnatin buhari yar pdp ce amma ta haramtacciya saboda haka domin idan yar ramin ce gwamnatin ta buhari ya kasu kasa yin komai saboda haka tun ya zo ba zai koyi ba shi wannan business ta sai ta cewa da ba ai wannan gamin kan bisa ba dan PDP ba da ba wannan gwamnatin Buhari saboda haka tsohon ne ke da musu mulkin PDP da inda ta da kuma da ta na haɗa kan Najeriya da zaman Najeriya wanda aka zo aka ce ba a so aka zo aka kafa APC aka ɗebo mutanen PDP dukkan manyan PDP a kan gwamnatin Buhari mulkin Buhari shi ta takwas ka kalla ga cewa shi ne shin ya kawo nima a Najeriya ya kawo zaman lafiya a Najeriya ya kawo dukiya a Najeriya me matsayin arewa a yanzu a mulkin Buhari tun bayan nasarar da gwamnan jihar Plateau a gaban kotun koli wasu 'yan kasa suka fara cewa to ai kenan karɓe kujerun 'yan majalisar da aka yi a gaban kotun ɗaukar ƙara ya nuna shukar da aka yi akwai kofi. sai dai kuma masani harkokin shari'a kuma mai sharhi kan al'amuran da kan kai komo barista elsbar abubakar ya ce ai tun da shari'ar 'yan majalisar ƙasa tana karewa ne a gaban kotun ɗauka ƙara kenan 'yan majalisar jihar ta plateau sun riga sun hau kan kaifi lallai abin da ya faru da 'yan majalisun jihar plateau musamman waɗanda suka yi shari'un da ya tsaya a kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya sun yi asarar kujerunsu saboda a tsarin doka shari'arsu tana tsayawa ne a kotun ɗaukaka ƙara ba halin su wuce zuwa kotun koli ya nuna kenan cewar sun yi asarar kujerunsu dalili shine kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya ba ta da dama a doka ta yi abin da ake kira reviewing amma review ɗin da za ta yi review ne na shari'un da ita ta yi da kanta ta ga ta yi kuskure in wata shari'ar ta zo gabanta sai ta yi abin da ake kira review to kaga kenan kotun kolin ba ta ma da daman ta kalli waɗannan shari'un sun dai yi asarar kujerunsu sai dai su jira gaba kamin nan za a yi ta kiraye-kiraye cewar lallai abin da ya kamata shine a faɗaɗa dokar yadda shari'ar 'yan majalisa zai kai ga kotun koli waɗannan kiraye-kiraye da za a yi don a kauce ne ma irin wannan abin da kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta yi da irin asara da baƙin ciki da aka sa a zukatan waɗannan 'yan majalisu da waɗanda suka zaɓe su. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabbin da ɗan Masar jan tare Najeriya ne yanzu sanata Muhammad Adamu Aleru cewa yake hukuncin kotun kolin ya buɗe wa shari'ar Najeriya ne wani sabon shafi. An fito da sakamako musamman da tribunal high court da court of appeal an samu korafe-korafe da yawa waɗanda ana ganin cewa ba adalci ba amma alhamdulillah da aka zo mataki na uku kotun koli mutane sun ga cewa lalle a yin gaskiya wasu waɗanda ba yi musu abin da suke so ba suna ganin ba su daɗin wannan ba amma ina ganin akasarin mutane sun ji daɗin musamman kan abin da faru a kano kan abin da faru a plateau kan abin da faru a zamfara kan abin da faru a abia har ma lagos shikenan wannan yayi daidai shikenan ba ba da aje kenan in ba maka abin da kake so sai ka hakuri to demokradiyar kenan saboda haka ta yi wa demokradiyar ita demokradiyar ta ba dama cewa idan baka amince da sakamakon zabe ba kana iya alubalancin zaben nan a kotu akalla cikin waɗannan guda uku za ka samu adalci saboda haka kai kana ganin ana kan tafarkin demokradiyya daidai kenan ah wani da gaske dama demokradiyya gehe uku ne akwai gehen zartaswa gehen yin doka akwai kuma ita kotu kuma a gaskiya Yin 'yan jarida suna taimakawa kwarai da gaske. Duk abin da na gyara sashen 'yan jaridu suna tsaye su ga cewa a yi wannan gyara. In ma akwai wanda ya zalunci mutane 'yan jarida suna tsaye su ga cewa a hukunta shi a gaban kuliya. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya tun da dokar ƙasar ta riga ta sanya musu wakafi. Domin kowa daga juma na ma saura kwanaki 1,225 ne dukkanin shugabannin da aka zaba a Najeriya su yi sallamar sakin kudin da suka dafe duk ko da yake akan waɗannan kujeru ne suke ganin suna samun abin hasafi. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shirya ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da cikinsu babu wata maganar cin zarafi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. madalla an gaida dan mutan ikara masu tsaro da haka muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaicen an ji cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya Alhamis cewa ya shaida Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta ita na yi na kafa ƙasar Falasɗina a matsayin wani ɓangare na samar da sulhu bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas. Jami'an gwamnatin Isra'ila masu ra'ayin mazan jiya sun sha nuna adawa da kafa ƙasar Falasɗina mai cin gashin kanta a kusa da Isra'ila. Sai dai sanarwar ta Netanyahu da Netanyahu ya yi ta wani taron manema labarai da aka yada ta gidan talabijin na kasar na tabbatar wa duniya wata baraka su da Amurka babbar mai goyon bayan Isra'ila a yakin. Babban jami'in diflomasiyyar Rasha ya yi watsi da shawarar Amurka na koma teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya da yake magana a taron manema labarai na shekara-shekara a ranar Alhamis ministan harkokin wajen kasar Sergei larob ya ce ba zai yiwu ba yayin da washington ke ba da tallafin soji ga ukraine mayakan hutu da ke samun goyon bayan iran sun harba makamai masu linzami guda biyu na kakkaɓo jiragen ruwa a kan wani jirgin ruwa mallakar amurka a mashigin tekun aden a cikin wata sanarwa da rundunar sojan amurka ta fitar a yammacin jiya alhamis sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin sun ga makamai masu linzami sun sauka a cikin ruwa kusa da jirgin babu wani rahoto da aka samu na rauni ko lalacewa jirgin inji babban kwamandan amurka takaddama tsakanin pakistan da iran ta kai makura biyu bayan hare-haren wuce gona da iri da aka kai kan iyakar kasashen lamarin da ya sanadiyar mutuwa fararen hula tare da ƙara fargabar rikici lamarin da ya janyo hankalin amurka da china inda dukkanin suka yi kira da aka da a rura wutar rikicin ta baki ɗaya kuma a nan ne zamu naɗe tabar mashirin na wannan lokaci sai dai kafin mai sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji bako na bawa da alhaji tasiu bako da masarautar samunaka a jihar kaduna najeriya bisa rasuwar alhaji shehu dan talawan ban samu naka wanda allah yi wa rasuwa a makon jiya da fatan allah ya ji kan samu kuma ya kyautata mu sai kuma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda zai daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana za ku ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga kammaluwar shirin musamman sarfila hashin da ya taya ni gabatar da shirin sai dadi belawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu malam alzubair hawa sharuki muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ku.